Jim kaɗan bayan da wasikar tsohon shugaban Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS janar Yakubu Gowon mai ritaya ta da ko'ina a kafafen yada labarai ne masana a fannin tsaro diflomasiyyar ƙasa da ƙasa masu fashin baki akan siyasa suka yi ta bayyana mabambantan ra'ayoyi akan tasirin wasikar ko aka san ta mai sharhi akan siyasa da diflomasiyyar ƙasa da ƙasa Malam Baba Yusuf ya ce wasikar ta zo a makare. Wannan wasiƙa da tsohon shugaban shugaban najeriya janar yakubu gawan mai ritaya rubuta ni a nawa ganin ta zo a makare kuma ba za ta yi wani tasiri ba saboda shugabannin ecowas din a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasar najeriya alhaji bola ahmad tinubu tun farko sun lalata shirin kuma sun tunzura waɗannan sojoji da suka kwace mulki a nijar da burkina faso da mali har ma da ƙasar gini conakry sannan kuma ecowas ta lalata hanyoyin diplomasiya ta ɗaukan wasu matakai na rufe hanyoyin shige da fice ce shiga kasashen misali kamar Nijar da katse wutan lantarki da Najeriya take bawa Nijar da kuma saka waɗannan kasashe takunkumai da za su saka tattalin arziki da kuma al'ummar waɗannan kasashe a cikin wahalhalu. Sannan kuma dalilin waɗannan matakan tunzurawa ne ya sa waɗannan sojoji suka kulla harkar dangantaka mai ƙarfi da haɗin kai a tsakaninsu da ƙasar Rasha. A wani bangare kuma ƙwararre a fannin tsaro da diflomasiyar ƙasa da ƙasa Malam Kabir Adam Adamu ya bayyana cewa jaddada mahimmancin rayuwa da walwalar dan adam da sanar ga ya yi zai iya taimakawa. Muhimmin abu dai wadda zan ƙara jaddadawa bisa ga wasikar da shi tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Gawan ya rubuta ma su shugabannin ƙasashen shine inda ya jaddada muhimmancin rai da walwala na dan adam dukkan abin da ake yi da shugabancin da nema da gasunan dai duka saboda dan adam ne ake yi da walwalansa to kiran da zan yi ma masu wayannan shugabanni a wannan yanayi da ake ciki babu ɗaya daga cikinsa da zai amfana su ƙasashen nan uku a mun ji kokensu to amma ina son in jaddada musu abin da ya jawo wannan matsalar har ta kai yanzu shine rashin su hitar da jadawali na tsari wadda zai mayar da kasashen su cikakken mulki mai eh, yanci in ma za a kira shi demokrasiya in ma za a kira shi menene amma dai su fitar da jadawali wadda zai nuna ma kasashe ba wai sun an mulkin nan bane saboda dalilan kawunan su yawancin su su in kika diba ababe guda uku waɗanda suka ambata wanda dalilin sa ne suka anshi mulkin to har yanzu dai babu cigaba a ababen nan guda uku a wani bangaren ma hasashen da muka yi bisa ga binciken mu na tsaro abun mu na zai shin ko wasikar ta janar gowan ta fara isa ga waɗanda ya kamata su samu mun ji ta bakin wata matashiya yar jamhuriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi sunana saudata Abubakar Kabir to al'umma Nijar dai suna maraba da wannan budaddiyar wasika da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Yakubu ga wan ya yi zuwa ga ecowas ko mu ce masu ruwa da tsaki a kan ecowas saboda babu fatan da 'yan nijar suke da shi a halin yanzu kamar cewa a buɗe musu ƙasashen da suke makwabtaka da su gabanin tunkarowar wata mai albarka watan ramadan shugaban ƙasar nijar ma general chani kiransa da ya yi zuwa ga waɗannan ƙungiyoyi da su buɗe iyakokin da suke da alaƙa da ita wannan ƙungiya ta ecowas gabanin wata watan Ramadan a matsayina na yan jamhuriyar Nijar kuma wanda suke tare da al'umma muna fatan cewa su shugabannin ECOWAS ma specially shi shugaban Nigeria Bola Ahmad Tinubu wanda shine shugaban ECOWAS da ya duba halin da al'umma suke ciki. Shi dai sulhu baya yiwuwa sai da tattaunawa a yadda tun farkon rikicin masharhanta ke ta ba da shawarwarin zama a teburin sulhu kafin abubuwa su gama damulewa gaba daya. Halima Abdulra'u of murya Amurka daga Abuja, Najeriya.